السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دبقوا وتن آه watan rajab hijiran mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi dubu daya da dari hudu da arba'in da uku daidai da daya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah ta baraka ta'ala muke roƙo sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna cikin wannan littafi a tauba wanda mun tafi da dama mun yi mulhaq tsani fi ba'd al-ahadith al da fi tauba akai maganan falala Allah da rahma Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kashin ne shu'umul ay al-israru ala dhanbi wa ala hawan nasu, wato shu'umci ko mummunan sakamako ko wato daukan mutum yadda za a kai shi wurin halaka ta dalilin dogewa a kan zunubi da kuma bin son rai idan mutum ya doge a kan zunubi to akwai shu'umci tare da shi domin zai riƙa ganin cewa babu ko ba za a yi ba ko wani abu ko ya ce zai tuba lokaci kaza ko zai bari lokaci kaza har mutuwa ta zo ta dauke shi ba ta tambayi tuba ba a lokacin da ya ga abin da zai faru ne zai ta kokari ya ce ya ga azaba a fili a gaban shi sai fara tunanin a yi hakuri a dawo ya gyara domin yanzu ya gane wannan ba zai faru ba har abada wala hawan nas ko kuma son rai mutum ya zama yana jin son ransa a nuna masa cewa kaza ba daidai ba ne ya rike son ran shi kawai ya san ba daidai ba ne abun amma ko dai ya rika taswifin tauba ko taswifin amal ko ya rika cewa zai tuba ko an ce mai ga aikin da ya kamata ya sai ya rika cewa zai yi da yana nan yana shiryawa yana nan yana tanaji zai wahala a ce maka yau mutum ya mutu bai koma ya nadama ba sadda mutuwan nan ta zo ga mala'ikan mutuwa sai ya yi nadama ina ma dai da ba haka yi ba wannan wanda ya kyautata kenan har cewa aka yi da muka yi maganar nafs aka ce akwai nafsun lawama akwai nafsun wanda take amara akwai lawama sannan akwai nafsun mutumainna aka ce nafsun lawama ba ran da za ta zo ta ga lokacin mutuwa ta yi ko ta yi aikin alkhairi fa sai ta yi gune na ma da ta yi da yawa wanda ya salla raka'a biyu to in ya ga sakamakon raka'a biyu ya ga irin kuma gunsumin masifar kiyama to sai yayi gurin ina ma sallan nan ba biye ba hudu yayi ko sama da hudu to wanda bai yi ba fa ko wanda ya ko riga ga makabarta shi kuma da za a ce mai za a ba shi shi ke da duk duniya da abin da ke cikin duniya da zai yadda za a yadda ya bada ta akan a ba shi dama shi kuma ya dawo duniya ya minti biyar ya samu ya raka a biyu da ya bada su saboda wannan da ya bada duk duniya da abin da ke cikin ta da ba shi dama yin sallah raka a biyu to ya ka gani da ka waɗannan su ne abin da ake magana to duk abin da ya hana mutum abin nan kuma ba wani abu bane imma al-israr ala dhanbi aw ala hawan nafs ko dai mutum shu'unci ya shafe shi shu'umcin dogewa akan zunubi shi ya hana ya tuba ko shu'umci na son rai shi ya hana ya tuba ko shi ya hana ya aiki ya fito ko in babin ya fito shine kawai magana babban abu yanzu za mu koro hadisan da malai kawo mana akan nan mu ji su wajen guda goma ko sama ma da goma mu ji su akan wannan magana akan wannan babban matsala ga hadisi na ɗaya nan an abi hurairah radiyallahu anhu anna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce innal mu'mina idza aznaba dhanban kanat nuktatan sauda fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula minha wayin zada zadat hatta ya zulufa ai biha qalbuhu ai wannan sai fa zalika ran alladhi zakara Allah ta'ala fi kitabihi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaktubun annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal mu'min wato mu'mini an ce mu'mini mu'mina ma na ciki to ba zan bal duk yayin da mutum ya aikata wani laifi mumini ko mumina sai aikata wani zunubi zamban ai kanat nuktatan sauda a fi kalbisi sai wannan zunubin ya zama wata alama baka akan zuciyar mutum Kamar a ce ne farar tufafi sai a diga mata ruwan kwalta misali ai kaga ku za ganta tangaran ko an dauko bakin mai ko bakin kwalta aka zo ga farar tufafi aka yi mata digo daya da an diga za ka gani to kamar haka zunubi yake idan aka yi shi zai diga ma zuciya irin wannan nuktatan sauda ya fito fahimta ba wa naza tasfara idan ba wannan ko baiwan ya tuba ya nemi Allah ya gafarta masa wannan laifi da ya yi yayi min minha sai a goge wannan bakin abin shine sakula asalin sakula idan karfe ya yi tsatsa to aka goge tsatsan sai a ce sakula kamar yadda takobi ya yi tsatsa aka ɗauko yashi da wannan da lemun tsami da waye aka sa aka goge sakula kenan kaga zai fita fesco to kamar haka shi ma wannan zuciya idan aka yi laifi ya ɗigo mata wannan ruwan baki kirin idan aka yi tuba aka kanka aka tuba daga zunubin sai a goge wannan kaga ta koma daidai kenan ko in ba su ba ba wayan zadat zadat wayan zadat in kawai ya ƙara zunubin ba su baya ba sai wannan bakin ya ci gaba da ƙaruwa da haka sai bakin nan ya yi ta tafiya hatta ayyaglufa aibiha kalbahu har wannan zunubin ya koma ya kulle ma mutum zuciya gaba ɗaya. idan aka kulle wannan zuciyar cikin wannan bakin to ba ta ganin haske kwata-kwata duk abin da aka yi da ita ba za ta gane ba fadhalika ran wannan shine wannan dattin tsatsan da Allah ya ba labari الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون akace a abinda suke aikatawa ne ya riga ya yi tsatsa a zuciyarsu ya kulla zuciyar naka duk yanda za a yi musu bayani su gane ba za su gane ba wanda zuciyar shi ta kulle cikin wannan rayan din wannan bakin ko wannan dattin to ba zai gane ba sai ranar da aka kwalkwalo ta daga ciki aka yi ta guga aka yi ta guga a sa san pepa a sa duk abin da za a sa a goggoge ma'anawi nake nufi na tuba da sauran askar da ambaton Allah za a kai shi yasa can bayan ba manta ba ko jiya ne mun maimaita maganar nan zuciya kala hudu ce akwai kalbun ajrat wanda ake cewa wannan shine zuciyar mu'mini wanda tana wankakka fes kuma tana ganin gaskiya tana ganin ƙarya ai tasatu an tumayyiza bainal haqqi wal batil za ta iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da ta ga gaskiya ta sani da ta ga ƙarya ta sani kuma tana sauraron gaskiya tana gudun ƙarya dan ta gane su wannan ita ce kalbun ajarar akwai kalbun aglaf irin wannan kenan magluf wanda ita wannan an kulle ta za ta koma kamar zuciyar kafirai su ba sa iya bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya kawai an samu inqilabul mawazin su zuciyar ta riga ta canza asbahal al-haqqu indahum batilan wal batilu haqqan su an wayi gari gaskiya a wurin ta zama ƙarya ƙarya ta zama gaskiya kaga ba za su gane ba duk yadda za ka yi masu bayani in ka faɗi masu abu a haka su haka suke kallon shi bai bai suke na haka ba za su bi ba ya fito ko bayan nan sai aka ce akwai kalbin mankus mankus ita zuciyar munafukai ce wanda ita kuma ta san gaskiyar da sai yanzu ta kiyarda da gaskiyar ta birkice da gangan ta kiyarda da gaskiya da gangan ba ta san gaskiya da gangan saboda ta juya ta birkice to sai ta zama mankus kamar kofi ne tana tsaye kana zuba mata ruwa za ta cika sai ka kife ta kuma ka ce ka cika ta da ruwa zan ga lokacin da za ta cika ko haka wannan zuciyar ta koma akwai kalbin musahaf ana cewa musahaf wanda ta karkace ita bauɗewa ta yi ba ta karkace gaba ɗaya ba ba ta dawo gaskiya gaba ɗaya ba to nan tana da ƙarfi ne a inda ta fi ƙarfi in ta karkata wajen dama dama wajen daidai daidai kaɗan to za ta riƙa samun gaskiya tana shiga cikin ta kaɗan kaɗan kamar yadda na kwatanta misali ruwa za ka ɗiba a bokiti in ya kauce nesa da famfon ruwan ba zai shiga ba sai dan kaɗan in kau kaɗan ne ya matsa daga famfon yana dan daidai ai ka ganin yanka dade ana zuwa zai shiga to kamar ka wannan zuciyar take ita wannan an ce tana karkata ne inda tafi karfi ita ce kalbun musahab ya fito to shine kala hudu to wannan suna su zuciyar zunubin ya riga ya tafi ya maida ta saboda haka ta zama maglu ta zama kalbun aglaf ba za ta gane gaskiya ba kwata kwata Allah ka tsare ya fito wani bin abbasin nabi kenan wani bin abbasin radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala almustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa muqimun alaihi kalmustahzi'i bi rabbih wanda yake neman gafara kan wani zunubi da yake yi kuma bai bari ba yana zunubin yana ce Allah mun tuba wani ma da zai yi ne zai ce Allah mun tuba sai kuma a yi ya ce Allah mun tuba sai mutum ya yi zai giba ko zai karya sai ce Allah mun tuba mun san ƙarya ba kyau amma dai bari mu yi kaɗan ko ko zunubi kaza baya da kyau amma mutum ya sani ko ko yana yin a gaya mai a ce ka bari ka tuba ya ce shi ba zai bari ba sai Allah ya shirye da shi wanda kaga yayi Allah ne ya shirye da shi shi ma Allah ya shirye da shi radda ya so ya bari zai bari ai sai mai magana yaki wannan shi halakakke ne aka ce wala ya kula hatta ya hadiyani Allah ba zai ce har sai Allah ya shirye da shi sannan ya shiryu ba fa innahu min alamati shiqa wannan yana daga cikin alamar rashin arziki wal khizlan ya tabewa wa tamsil basira ya shafe wa basira mutum tunanin shi bai kyau ba ya fito ko to wanda ke yin wannan kal mustahzi bi rabbiki kamar wanda yake izgili da Allah ne yana wasa da Allah ne an gaya mai daidai an nuna mai ga abin da zai amma shi ne ma Allah izgili ya fito na uku annabi an ibn mas'ud radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منذ أن يأتي إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه أي قائد أي تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على عنفه وأتوشي مؤمني كمؤمنا ينا جنن ذنوب سيدا يبا ديبا تزيكو ما ينا جنس أوروه ta yadda zai rika ganin wannan laifin da ya yi kamar wani katon dutse ne aka ɗaga saman shi shi kuma yana ƙarƙashi a kowane lokaci za a iya sako dutsen nan ya danne shi kaga yana jin tsoro saboda haka yana jin tsoron zunubin nan da ya aikata kamar shi gashi ƙarƙashin dutse yana tsoron dutsen nan ya faɗo mai ai kaga yana jin tsoro kuma in ma ya mutu a haka ko tuba ce bai mutum yana jin tsoro kaga akwai fata Allah ya mai gabara tunda yayi laifi kuma yana jin yayi laifi yana jin tsoro kamar dai ga dutse a sama shi yana karkashi yana gudun ya fado masa ya fito wannan mumini kenan wa innal fajira amma shi ko fajiri watsatse ko watsatsa su kam suna ganin zunubin su yara zunubahu shi yana ganin zunubin saka zubabin marra ala antihi a wani wurin har sai da aka ce fa qala lahu hakaza wato shi yana ganin kaman kuda ne ya hawo mai bisa hanci kaga ba wani matsala yasa hannunsa kawai mai haka ya kore ai bai damu da shi ba kaga fa qala lahu hakaza shi mai rawon yace sai annabi ya nuna kwatan kwatin yace kawai sai ya nuna wajen hancin sai yace kaman yawo haka to yayi mai haka to ya damu da shi to haka fajiri yake wajen zunubi na taba sana wani lokaci da aka yi hira da wasu mata wannan ta taho daga wani gari wannan ta taho daga wani gari wata daga gari kaza wata daga gari ni ya taho da ku daga Kaduna suka ce neman kuɗi wani irin neman kuɗi suka ce a karuwanci mana Sai iyayen ku sun sani suka ce a sun sani to ya za su yi da mu wata cewa ta yi ma motan abin nan ta biyo motar kaya ta hauro kawai ta hau ta taho daga jos ta taho wata ta ce ta daga katsina take wata ta ce daga jigawa ta taho tun daga can ta taho kika taho tun daga can ta ce yi eh. kuma yaya to abun ta ce abu na tafiya daidai su daidai komi daidai abun nan su ya kake ganin wannan a wurin su wannan abun laifi ne to saboda haka waɗannan su ne abun nan din an ibn mas'ud na na gama wannan ko nan ba na hudu an abi abdurrahman as-sulami an samu daga abi abdurrahman as-sulami qala nazalna min al-mala'il ala farsakhin yace mun zauna a wani gari wato mala'in garin mala'in garuruwa ne na abun nan da abun nan larabawa sun zauna kaman wajen mil uku kenan daga garin wato shine farsak in an ce farsak shi kaddaru bi talatati amyal walmin yusawi shi ko mil yana yana daidai da wato mita dubu da shida da tara shi mil ɗaya kenan shi ne wannan alf sita wannan situmiya wa wannan ba da minan amta kamar mita kenan ɗari dubu da ɗari shida da tara to su sun zauna wajen wannan suna wajen gari farsafi uku daga wannan garin da suka zauna na mada'i yana ba mu labari falamma ja'atul jum'ati hadarna falamma ja'at al-jum'atu afwan falamma ja'at al-jum'atu hadarna lokacin da juma'a ta yi muna wurin sai muka zo sallan juma'a wannan gari madaya fa khatabana huzaifa radiyallahu anhu a lokacin muka zo muka yi sa'a lokacin huzaifa shine limam kuma kun san dai huzaifa yadda yake da sirrori da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka zauna ana kuduba yana kuduba fa qala inna Allah azza wa jalla yaqul Allah mai buwaya da ɗaukaka yana cewa istarabati sa'atu wa shaqqa al Ya yace tashin kiyama ya kusa tunda Hauwata ya ballo ya tsago daga wurin da yake ya taho ya tsage biyu kamar yadda mun sha karanta cikin tarihi suratul qamar yace ala wa inna sa'ata qad Ya yace tashin alkiyama ya kusa ala wa innal qamara qad inshaqqa yace ku saurara jama'a wata fa ya tsage kuma lokacin nan fatun manzon Allah na raye abin ya faru ala wa inna dunya qad azana bi firaq yace jama'a ku saurara duniya fa ta riga ta sanar da cewa za ta rabu da ku yanzu kenan lokaci yayi inda duniya za ta rabu da ku kowa ya kama gaban shi ala wa innal yawm يوم الم... وإن اليوم المدمار وغدا ku يتي yau in يو ce yawon يوم المدمار akace shi ne ranan da za a zage damɗe a aiki shi ne midmar kamar ɗana ciki ne ran da za a kamar in za a tsere da shi ka gana shi abinci ake yi sosai in ya ci abinci da yawa ba zai iya gudu ba to yanzu a yau abin da ya kamata a duniyan nan kowa ya ɗane ya dage ya zage damtse aiki abin nan ba gobe kuwa to rana ne na tsere wanda za a ga cewa waye tsere ne za a gano waye aiki waye abun nan din shi yasa wani wurin ake cewa abu da yana cewa an ce inna baina aidikum aqabatan mudarrasa gaban ku akwai wata irin gada wata irin wahala mai tsanani wani tar obstacles masu tsanani wanda za a tsallake su lan yanju anha illa kullu bamirin mahzul ba wanda zai tsallake wannan wurin sai wanda ya dame irin wannan nidmas ne sai wanda ya dame ya aiki tukuru ya rame saboda wahala akan aiki ya aiki tukuru bai zo da kaya masu yawa ba balle wajen tsallaka su dame shi wa gadan qultu li abi atasbiqu an-nas gadan sai ni na ce ma an-nas gadan sai na ce ma babana shi mai bamu labari sai tambayi baban shi lokacin yace ayas ayastabiqu an-nas gadan yanzu gobe har mutane za su yi tsere a ce akwai tsere dai gobe kala <laughs> ya nai. shi yana ganin kaman gadan din nan ta gobe ce yanzu gobe mutane tsere za su gobe gobe za a zuba tsere kala ya nai ya innaka kala jahil ce ya dana lalle kai jahili ne baka sa abin da ake nufi ba. ka gane kuduban nan ba innama ya'ani abin da yake nufi al-yawm al-amal wal jaza'u gadan yana nufin yau ne a duniyan nan za mu dage kowa ya aiki tukuru gobe kuma goben kiyama kenan sakamako za a ansa in baka da aiki ba za ka je komai an je ansa babu ko jarabawa ce ta duniya makaranta ɗalibin da ya san kwata-kwata bai shiga jarabawa ranar da aka liƙa sakamako zai je gano ni zai gano to ba za a yi ba ma ko an ta wayo zai shi ma zai wayo ya nuna ci a wannan ne wasu ko ma zuwa ya bai abin kirki bai so ya gani to balle wanda ma aka je jarabawa ya ki zuwa to kuma ya kallo sakamako balle lahira nan da ma ana iya zuwa a tuwatuwa? to can ba tuwatuwa waɗannan zabaniyawan idan suna jin tausayin mutum to kai kuma idan ka sa yankan loma a baki ko ka sa yankan nama a baki to kana jin tausayin tamna shi ba ruwansu da kai ba su da alaka da kai ba ruwansu da wani abu na in ka ga wannan wurin an sassauta cewa aka sassauta ma shi ko wannan sassautawa aiki ne in an je can cewa ke al-yawm ada'ul ansaba wa arfa'u nasari yau za a aje duk wata dangantaka duk wata dangantaka da kake da ita kake tunani je ta kawai sai in kana da dangantaka alaka da Allah alaka da Allah shine an yi imani an yi aiki na kwarai in babu aje kawai sai dai wahala kawai irin nan ba wani abu da zai tsira da mutunan nan da aka to ko aka haka wannan shine abin nan din kuma da aka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin ai ba muna ana nufin gobe gobe laraba bane gobe gobe kiyama to wannan shi ma shine magana falamma ja'at al-jum'at al-ukhra hadarna ba mu labari yace lokacin da wata juma'an ta ƙara zuwa kuma mai bima wannan sai muka ƙara zuwa juma'a kuma ma a'a sai ya ƙara mana kudu ba fa khatabana huzaifa fa ya kare mana huduba fa qala inna allaha yaqulu iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ya kare maimaitawa domin a jawo hankalin mutane saboda huduba tana kallon babban abin da mutane ke ciki ala wa inna ad-dunya qad azanat bi firaqin ya mai maimaitawa duniya ta sanar da cewa fa tana sanar da cewa za ta rabu da ku ala wa inna al-yawma midmar wa ghadan asiba ya mai maimaita kalmar ala sannan ya ƙara wasu ya ce wa innal ghaya anna ya ce kuma ƙololuwa dai ita ce fa wuta ko kuma idan mutum bai aiki ba kenan wasabiqu man sabaqa ila aljanna yace makoma gaba ɗaya fa ita ce in kowa bai komi ba to kowa wuta kawai idan mutum bai aiki ba aka zo nan ana aiki shi bai yi ba to kowa kawai za a yi rigirge kawai za a kai mutane wuta ne ya ce wa sabiku wanda ya tsere to man sabaka ila aljanna shine wanda ya tsere zuwa ga aljanna kawai wanda ya sha kenan wanda ya sha shine wanda ya shiga aljanna nan amma duk wanda bai shiga aljanna ba kai shi wuta ran ya shiga wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta shi yasa wata rana muka yi magana cewa daga cikin magabata wani na zaune sai kawai ya ga dawakai ana tsere wani ya tambaye shi abun biyu ne wannan ya tambaya ne ya ce kana ganin wane ne manis sabiku wane ne kake ganin zai tsere wannan fa cikin ukala'ul majani cikin ukala'ul majani ne aka tambayi wani dawakai na tsere sai aka ce manis sabik ya ce wane ne wanda zai tsere sai ce a sabiku man yasbaku ila aljanna wanda ya tsere shi shine wanda zai tsere shiga aljanna amma wanda bai shiga aljanna ba ko ya tsere ma mutane a duniya yana ganin duk matsayin da ya rike in dai an je lahira ya shiga wuta to shine wanda aka tsere ma shi bai da komai bai samu komai ba rayuwar duniya ta zama mashi ya zo a banza ya koma banza ya fito ko a wani wurin kuma muka karanta wani ya ga wasu suna tseren da doki shi kuma yana zaune yana ta tasbihinsa yana subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah wani shi kuma dan kallo yazo ya taba shi ya tadda shi yana ya taba shi ya ce masa da Allah da Allah da Allah kana ganin cikin dawakan nan wa zai tsere ma wani shine yace wanda ya hau dokin da zai kai shi sama sai yace ha doki ya kai mutum sama yace ai ba zai yi ba sai yace to ga abin da zaka yi ya hau ya kai ka sama kai kace subhanallahi walhamdulillah wannan kalmomin su tamla'uma ma bayna samai wal ard sun cika abin da yake tsakanin sama da ƙasa in kana so kawo ba sai kawo ba kawai kenan ya fito kuma nan muka yi magana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya tambayi mai maimai ne kawai ya ce masu kuna ganin yanzu aka tara kudin duniya gaba daya duk kudin duniya a tara su wuri daya ai ta dorawa ai ta dorawa ai ta dorawa kuna ganin za su tabo sama sabai suka ce ba za su tabo sama ba sai ce to ni ko na san wasu kalmomi wanda farkon su na nan kuma ƙarshen su na sama ya tabo sama subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar amma dan ya bari ayi abin da zai kai ka sama sai dai mutane sai da zai kai su ƙasa kuma ƙasan nan wuta ne duk in an ce sama to rahama ce in an ce ƙasa musiba ce ya fito ko saboda haka waɗannan shine abin nan ba tun a cikin lokacin da muke abin nan ba ana koya mana lokacin muna karatu makaranta da aka zo aka yi mana maganan girman kai sai da aka nuna mana in mutum ya yi ƙasa masifa ce aka ce inna tawadu min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi wa min al ajaib ujubu man huwa jahilun a huwa shaqiyu am sa'i am kayfa yuhtamu umruhu yawm al tawa am mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u li rabbina sifatun wa tajannabanha wattaqi aka ce inna tawadu kankan da kai mutum ya ji shi ba kowa bane to wannan min khisalil muttaqi domin duk muminin da ya mai da kanshi kasa kuma rafa'ahu Allah to saboda haka aka ce inna tawadu'a min khisalil muttaqi ƙanƙan da kai yana daga cikin ɗabi'un masu tsoron Allah wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi da wannan ne mai tsoron Allah ake daga shi sama kololuwa kun gani yarsa min ilal ma'ali yartafi wa min al ajaib yace akwai abun ban haushi da ban mamaki ujubu man huwa jahil girman kan wanda yake jahili ya daga kanshi sama kuma shi a ƙasa yake bai sani ba a huwa wa am sa'i shi dan aljanna ne ko dan wuta ne shi bai sani ba am kaifa yuftamu umruhu yawmal tawa ko ya za a cire rayuwar shi ya rayuwar shi za ta kare ranar da zai mutu a mutasaffilun kasa za a yi da shi an lalace kenan aw murtaqi ko sama za a yi da shi kaga shi kenan to da ka abun nan ne kaga kenan sama abun nan ne kasa musiba ce ya fito ko da ka shine wannan asabiqu wannan shine akhrajahu al-hakim wa qala sahih al-isnad al da aka ce midmar din nan shine maidanu sibaqul khayl asalin shine wurin da ake tseren dawakai shine midmar inda ake aje su a dame su saboda tsere na biyar an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub ina yi maku kashedi da rena zunubai ku rika ganin zunubai yan kanana ne ku rika cewa kanana ne fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajul hatta yahlikannahu su waɗannan hatta yahliknahu su waɗannan abu sukan taru ƙananan zunubin nan sukan tattaru su dinga tarama ma mutum hatta yahliknahu har su halaka shi su halaka shi gaba ɗaya karajulin kana bi ardi falatin kamar mutum ne wanda ya samu kanshi a sahara fili ba komi a wajen ba zara sani'ul qawm sai wanda ke ma mutane abinci ya zo aka taru aka ce to za a yi masu hidima ya ce amma sai an kawo itace zai dafa abinci amma ba itace kowa ya je ya kawo itace waje alar rajul ya je ubil ud wannan ya tafi ya kawo ice wal rajul ya je ud wannan ma ya je kawo nashi guda daya hatta jama'u min zalika sawad har suka tara duwa itacen da yawa ba sawad ba baki ne sawad in abu yayi yawa da mutane kamar can da muka yi magana wajen lahira aka ce za ga wani annabi da sawad jama'a da yawa ake nufi to shi ma nan sai da suka tara shi itacen yayi yawa wa ajjadu naran suka kunna wuta ta kunnu sosai ta huru sosai wa ambadu ma'iha suka koma suka dafa abinda suke so su dafa suka gasa shi a cikin wutan nan ya gasu ya kaga wutan nan za ta yi aiki wannan ya taro wannan ya taro wannan ya taro to kama ka zunubai suke suna ana mutum yana ganin su yana rena yana ganin kanana ne za su taru har sai sun halaka mutum ya fito ko wal muradu anna sagha'ira adh-dhunubi abinda ake nufi kananan zunubai takfuru hatta tuhlika sahibaha sukan yi yawa har su halaka mai aikata su kama tuhlikuhu al-kabira kamar yadda babban zunubi ke halaka shi a'adana Allahu wa jarana wannan abu fatangaram yake sai dai mu ta roƙon Allah ya ba mu ikon ganewa mu aiki kawai na shida wa ana nasim radiyallahu anhu annan an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yanzu Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce yuta bi anamin nasi ko yau yawmal qiyamah ay bi anamin nasi ai bi anami ahli duniya fi na ila min ahli na. za a zo da mutumin da ya fi kowa jin daɗi wato a nan duniya daga cikin yan wuta mutumin da ya fi kowa jin daɗi ranar lahira to za a zo da shi daga cikin yan wuta sai a zo da shi ai fa yusbaghu fi an-nari sai a tsoma shi a wuta tsomi daya ku duba ku ji a ce mutumin da ya fi kowa jin daɗi a duniya amma ɗan wuta ne to za a zo da shi ranar kiyama sai a dauka a tsoma shi a wuta so daya mai kalu lahu ya ibn adam hal ra'aita khairan qattu yani fi dunya ka taba ganin alkhairi tun da kake a duniya ka taba ganin alkhairi tun da kake hal marra bika na'imun qattu tun da kace ka taba ganin wani abu jin daɗi ku ji wannan tambayan kuma nan shi yafi kowa jin daɗi a duniya amma yanzu an ɗaukai an tsoma shi a wuta an tambaye tun da kace ka taba ganin wani abu na alkhairi tun da kace ka taba jin daɗi wa ya ƙulu la wallahi ya rab ya ce wallahi tun da yake bai taba jin daɗi ba tsomi ɗaya a wuta ya mantar da mutum duk daɗin da ya taba ji a duniya to saboda haka jama'a ya mutum zai zaɓa ma wannan masifa duk wanda ya fi kowa jin daɗi kowane irin jin daɗi ne na sarauta ne na mulki na kuɗi ne na faɗa aji ne na waye idan ka ɗauka aka tsoma shi a wuta so da aka tsamo shi aka ce ka taɓa ganin alkhairi ka taɓa jin wata ni'ima gaba ɗaya zai ce wallahi bai taɓa ji ba a ويؤتى fi duniya min ahli الدنيا za za zo zo kuma wanda ya fi kowa shan wahala shi kuma. daga cikin mutanen duniya amma yanzu ya samu aljanna ya fi kowa shan wahala sadda ake duniya amma yanzu kuma gashi Allah ya azurta shi ya samu aljanna fa yusbagu fil jannati subghatan shi ma sai a rina shi a tsoma shi a aljanna ya tabo wannan ni'iman ta aljanna so ɗaya tal wa yuqalu lahu sai a zo a tambaye shi kuma ce ya ibn adam hal ra'aita bu'san qattu tun daga ka taba ganin wani abu na damuwa ko na bakin ciki tun da kake hal marra bika min shiddatin qattu tun da kake wani tsanani ya taba fuskantar kasar da kake duniya gaba daya yace la wallahi ya rab zai ce fa yaqulu la wallahi ya rab yace ina rantsuwa da kai ya Allah ban taba ganin damuwa ba ban taba ganin bakin ciki ba duba dai wahala duk wanda ta sha ko karshen ta mutum ya kai ga kashe shi akai amma in ya ga wancan neman zai ce shi wallahi bai taba ganin damuwa ba ko bakin ciki ya fito yace ma marrabi bu'sun qattu tun da nike wani bakin ciki ko damuwa bai taba fuskanta ta ba wala ra'aitu shiddatan qattu tun da nike ban taba ganin tsanani ba ni'imar nan ta mantar da shi duk wahalar da ya shi yasa malamin malamin ke cewa idan aka shiga aljanna shine karshen farin ciki wanda bai shiga aljanna ko bakin ciki bai da iyaka bai san iyaka bakin ciki ba sai dai kawai sai yadda Allah ya yi Allah ka tsare mu daga shiga wuta na bakwai an samura bin jundab ai a wannan ko radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala mazan Allah ya ce ma min min ko minhum man ta'khudhu hadisin dogo ne amma daga ciki annabi ya ce min minhum man ta'khudhu an-naru a bai. akwai wanda wuta ke kama mai zuwa idanun sawu in ya shiga cikin wutan nan tana daidai idanun sawu wani wataƙila ya ce da sauƙi amma an gaya mana can wanda ya fi sauƙin azaba a wuta shine babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za a sa wuta a daidai kafafunsa guda biyu wannan daya wannan daya kace amma kokolwar shi na tafarfasa haka zai zauna a abada to wannan yanzu tunda shi wancan bai imani ba to wannan yanzu aka ce wannan babu wani mutum face wuta akwai inda za ta tsaya mai in dai an shiga cikin wannan musiba sai dai wanda Allah ya zaɓe su wani wutan za ta tsaya mai daidai idan kafa wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila yi. akwai wanda wutan za ta taho har sai ta kawo mashi gwiwa wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila hujzatihi akwai wanda wuta za ta kama mai zuwa madaurin wando shine hujza wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila unqihi akwai wanda wuta za ta kama mai har zuwa wuya ya zo daidai wuya inda wuya ya faro wa minhum man ta'khudhuhu an-nar ila tarquwatihi akwai wanda har sai ta shanye waɗannan kasusuwan sune tarquwa tarquwa wannan waɗannan kasusuwan nan nan sai sun zo nan sai ta shanye su wani wurin ma cewa akai wa an wa minhum man taljamuhu iljaman akwai wanda shi har sai ta zo baki ma ta zama mai kamar ragama kamar yadda ake sa mazaki ai doki ragama a bannan ba to wani wuta sai ta zama mai ragama akwai wanda za ta lutse shi gaba daya ya nutse cikin wutar gaba daya ko ganin shi ba za a yi ba waɗannan kowa da irin abin da su sai sa wasu malaman suka ce maganin wannan sadaka sadaka ita ce ke maganin wannan kowa a can zai tsaya daidai inuwar sadaka shi in kana da sadaka da yawa za ka samu inuwa da yawa in kana da yas kaɗan inuwar ka kaɗan don haka dole kowa zai tsaya ne gwargwadon yadda ya yi gwargwadon yadda zai samu an yi maganan wannan akwai naharori can ƙasa duk waɗannan tarkuwa azuma duk fassara kalmomi ne wannan hujjiza ma ga shi can mawdu shaddil izar alwasaf نتقص عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدين أي لتؤدن الحقوق إلى أهلها لتؤدن أي الحقوق إلى أهلها أي حتى كو لتؤدن هكذا يعني؟ إيه، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء la tu'addanna al-huquqa ila aliha tabbas ranar kiyama za a ba da haƙoƙi zuwa ga masu su ma'ana shine kowa ranar lahira za a maida mai da haƙƙinsa da wani an shi hatta yuqada lishatil jalha min ashatil qarna har a ranan sai an rama ma akuya mara ƙaho ko tunkiya mara ƙaho ita ce jalha tunda asali ma tumaki ai su ba kaho gare su ba ko rago ne ke da kaho amma su ko awaki da matan da ita ma macen macen akuya ma bata da shi tana da nata ita awaki jayan nan su jejayen nan duk suna da shi amma tumaki fararen wata bata da shi ko matan tunkiya amma awaki da namijin da matan da suna da kaho to ai za a iya samun sabani wani yayi karo da wani a nan duniya shi wannan wannan akuya ce tana da kaho ko wannan rago ne yana da kaho sai ya zunguri tunkiya mara kaho misali don an je lahira sai a sa mata kaho don tarama tarama wannan abin da aka yi mata to da ka za tarama to yau ka kalli waɗannan in an ce waɗannan za a ce sai sun rama in an yi masa zalunci to yaya wa fi riwaya li ahmad bi ziyadati wala dharra min ad-dharra kai ko kiyashi da kiyashi ne ɗaya zalunci ɗaya to sai an rama ad sirarun nan ya karaman wannan kiyashin ya karana ko ita da ita ne sai ya zalunci daya kuma ai amrun mumkin ba daya yana turo abinci wani ya tarbai kwace ba sai ya zalunce shi wannan shi ya je ya samu ya gunguro wannan kuma ya zo ya tare ya kwace to ai ya zalunce ko to har shi sai an rama lahira ba za a bari ba to balle a ce yan adam su zalunci mutane mutum yana ganin iya zalunci ba komi a nan ne kake ganin ba komi amma in ka zalunci mutum wato la hijaba bainal lahi wa da'watil wa da'watil mazlumi babu shamaki ma tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta idan aka zalunci mutum ya daga hannu yace yana roƙo Allah ya ba sa hakkin shi Allah da kanshi zai ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwaya ta da daukaka ta la ansurannaka walau ba'da fi zan taimake ka wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci ne inna Allah la yumli lil zalim Allah yakan yi ma azzalumi jinkiri hatta idza akhadhahu lam yuflithu lokacin da Allah ya damƙe shi ba zai sulle ba aljalha na aka ce allati laysa laha qarn kenan wanda ba ta da kaho nan ma ta tara wani abdullahi bin unais annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ba da labari shi abdullahi bin unais yace annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul ya ji manzon Allah yana cewa Allahu al-ibada uratan ghurlan buhman Allah tabaaraka wa ta'ala zai tada bayin Allah ranan kiyama zai tada bayin sa kenan gaba ɗayan su ranan kiyama uratan ba su da ko tufafi ba wanda ke sanye da tufafi da maza da mata za ta ruri daya kai ka duba yanzu ko ana aka ce mu tashi a taru wuri ɗaya tsirara ya kake ganin masifan nan to sannan kuma ka kaddara yanzu mutum dan wuta za a daga shi a ɗaure shi a yi mai ɗaurin goro a ɗaure kai da ƙafafu da hannuwa kuma tsirara haihuwa uwarsa yanzu nan wurin aka yi ma wani wannan ɗaurin nan ko ya gani kuna gani zai ƙara dawa nan na'am a tubin mutum kaya a ɗaure shi a yi mai wannan ɗaurin goron nan a ta mulmula shi nan kowa ya gani a yadda yake a haka ka suranta wannan abu to yanzu lahira fa haka za a yi ma wasu haka za a zo tsirara mutum haihuwan mahaifiyarsa yadda yake tsirara ba komi a jikinsa haka za a haɗa kai da ƙafafunsa da hannuwa a daddaure a dinga ba mala'iku na wujijjiga suna jefawa wuta haka ba za a yi kafin a shiga wutan shine ummul mumini ne ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wai za a tara mutanen nan maza da mata tsirara da iyaye da ƴaƴa da yayye da kanne da kowa ma kwamba ta ce wai ka amma ranar nan za. wai to manzon Allah ina da tambaya ya ce tambayi wai lokacin da za a tada maza da matan nan kowa tsirara maza daban mata wuri daban maza ma wuri daban ko ko a haɗe ya ce a haɗa gaba ɗaya za a haɗa su gaba ɗaya ta fashe da kuka ta ce lallai ran nan za a ji kunya a ce da iyaye da 'ya'ya da surukai da ƙanne da yayye duk a taruri ɗaya kowa tsirara haihuwar maman da ce ranar da za a ji kunya ranar akwai masifa ya taɓa ta ya ce ya abin ta sirri ba ki san abin ba ne abin ya wuce haka ya ce za ja a ce saha ranar da wannan mai ɗimautar ta zo ita ce kiyama yau mai sirrul mar'umin akhihi ranar ne mutum zai gudun ɗan uwansa wa ummihi wa abihi ya guduma mamansa da babansa wa sahibatihi wa wa bani da matarsa da yayansa da kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni kowa ran nan abin da ke gaban shi ya ishe shi saboda masifa mutum ma bai iya tsayawa ya kalli kanshi balle ma ya kalli wani shi ma bai ma san halin da yake ciki ba sai ya sha to nan sai aka kara cewa ma buhman sannan ba wanda ke rike da wani abu haka kowa yake filo ko zobe ba ba hannu ballele da fiye wata mutum ya ce bari ya rike fiye wata saboda masifa ina komi haka mutum yake ba abin da ke hannun shi su ma da annabi ya ce masu buhuman sai da suka zashi ka tambaya kulna wa ma buhuman manzon Allah ne kake nufi da kace buhuman din nan ne kake nufi qala laysa ma'ahum shay ana nufin ba abun da ke jikin mutum wanda zai ko ya rataya ko ya riko babu a hannun sarana shi ne buhuman ba abin da mutum zai ratayo ko ko ya rike a hannu kalle mata da jika to ran nan ba jikar to ita ma mace ma in ce timbir ni za ta da jika kuma ta yi timbir gaban kowa ran nan wannan na wasu wani misali malam sai da suka sun koyar da kai suna ganin ma kaman ko dai na baro rashin kunya amma magana ce na ce kaya da muke sawa mutum baya ma tunanin cewa in ya sa kaya ya sa kaya wai har ya wani daɗi cewa Allah ya mai nema so nawa yanzu nan akwai wanda wannan kowa ma bai saba ba hanni aka yi magana aka ce an ambaci annabi nuhu aka ce innahu kana abdan shakura aka ce ba abin da yake yi sai ya gode ko takalmi ya sa in ya sa kafafunsa suka yi daidai cikin takalmi sai ya ji ya ji sun yi daidai sai ya ce alhamdulillah da bai ban mu muna yawo da kafafunmu kamar yadda shanu ke yawo ba yanzu nan yau wanda ya sa takalmi ya ce saboda takalmi ya ce alhamdulillah ya daga hannu mu gani to auna kun gani babu ko to shi ba mu saba ba gara kaya za a iya samun wani ya ce amma dai gashi yanzu na tambaya wanda ya san yau ko maza ko mata da mutum ya sa takalban shi ya ji sun yi daidai a kafa sai ya ce alhamdulillah kafan nan ba ta zama kofato ba takalmin ya ki shiga ko ta zama wani abu daban ka sa kawai ka ji ka fito ka tafi tangaram lafiya lau wanda ya ce alhamdulillah ya ce ya daga hannu yanzu yau to na kai ne to mun samu daya kashi san malamin sa ba ya ce shine sai mata ga wata can ga wata can da Allah fa kuke magana in ka daga hannu bayan ka san baka ce ba ba ruwan mu to shine dan kada dace su dauka wasa ne ba wasa bane eh to in ba mu ce ban gobe sai mu ce ko mun tashi mun fita daga nan tunda kowa in ya fita daga nan in an jima ai ba zai baka ba saka nan ba in dai ba sace mai takalmi aka yi ba ko ba mu fata a sace to yanzu kowa ya dauki wannan darasin a yau ko baka taba ba so daya domin su magabata abin da ake magana saboda yadda suka fi mu duk abin da aka faɗi aka ce an ce a ya shari'a ko so ɗaya ne sai sun taɓa yi a rayuwa to idan mutum kowa ya tashi yanzu ya sa a ransa in ya sa takalminsa ya ji ya yi daidai zai taka ya tafi gida ya ce alhamdulillah shi ne kawai ya fito ran nan muka yi magana nan wani ya sai an ba shi labari akwai wanda ya sai sabon kaya yana sawa sai ya ce alhamdulillah sai aka ce an gafarta mai sai wani ya ce shi ko ba zai koma gida ba sai ya zai ya sai sabon kayan nan ya sa shi ma ya ce alhamdulillah saboda ya samu wannan gafara to sai na kwatanta ma mata na ce to yanzu yaushe kuke ana sa ku duba fa yadda kuke na ce to inda za mu gane kayan nan ni'ima ce ta Allah ta baraka wa ta'ala yau wata in ta je gida cikin ku in ta yi wanka ta yi test ta gama wankanta to ta fito ta kalli kanta a madubi kafin ta sa kaya ta ga yadda take sai ta ce sai na ce to kuma a ce a hakan nan sai a ganta ta ta ta fito tsakar gida ta fito tsakiyar gida ta kama tafiya ta nufi gida tana direba zo ka kai ni unguwa malam sani na ya ka gani to amma kayan nan da muke sa ana rufa asirin nan ana kallon wannan mun ba ma jin su a matsayin Allah ya mana kyauta ko muna da kayan nan nan ba na tunani akwai mai kaya daya a gida kala ɗaya kadai guda ɗaya tal a ce shi kadai mutum gare yannan in yanzu sai da yawan koshi ya jira ya bushe sannan ya sanyo ya zo nan mai kaya ɗaya to amma muna sa kayan mu rika jin daɗi a jikin mu cewa Allah ya mana babban ni'ima da ba tsirara muke yawo ba Allah sani to yanzu mutum ya kaddara sadda ya fito wankan nan a ce ya fito waje haka ka fito kawai ka ce za ka masallacin juma'a to ɗaya da ɗaya ya fito ko? to so haka wannan shi za ka ɗaya ke nan daga cikin abin da za ka wana mata da suka ji wannan suka ce da lallai abin nan kan babba ne to balle mace a ce yau mace ta zo yadda ta fito wanka ba ta sa komi ba kawai sai a ganta tsaye a tsakar gida ya ka gani to ki auna inda za a yi haka kanki za ki fara kallo kamar yadda na ce mutum ya kalli kanshi a madubin ya ga yadda yake in ba kaya sannan ya ga da haka zai fito tsakar gida duk da yanzu duniyan ta riga ta lalace kwanaki muna karatu wani ya ce za a ba shi miliyan ɗaya ko ya ce shi za a ba shi miliyan ɗaya tun daga tun daga malali zai tako har yan diya junction zindir ya ce shi wallahi inda za a ba shi miliyan ɗaya ba komi zai zai tako ya zo tun daga malali har zuwa yan diya zai zo haihuwar uwar shi shi a bashi miliyan ɗaya in dai za a bashi miliyan ɗaya to shi ya tabbatar zai yi haka zai tako daga malali har zuwa yan diya a ƙasa zindir haihuwar uwar shi shi zai iya saboda shi tsinanne ne wasu ma sun yi a nan garin ma su kaji ko waya kaji kuma suka yi kuma kowa ya samu wayan ta waɗannan kamata yan sanda su kama su kulle su wa dole ai ya kamata kama su a rufe su kaji sa suka yi nan mafance ka an yi saboda waya ko za ka ce su tuɓe haihuwar su saboda waya suka ce za su yi tuɓe su gangara har gangare su je su zagaya su dawo kuma suka yi saboda ba su waya ta Allah ka raba mu da tabiwa to dai wannan aka ce ku ji laisa ma'ahum shay'un za a tara mutane a lokacin ba su da komi thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man man ko min bu'din kama yasma'uhu min qurbin za a kira su a yi sauti a yi wata irin sauti kamar yadda mutum yake ji wanda ke nesa daidai yake da wanda yake ji na kusa ma wanda ke kusa da wanda yake nesa duk daidai suke jin sautin Allah zai sautin nan a sanar a ce anan dayya ni ne wanda yake da iko a yau ranar sakamako za a ba kowa sakamakonsa anal malik ni ne mamallakin komi da kowa la bagili li ahadin an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannati haqqun hatta aqussahu minku la haula wala quwwata illa billah ku ji fa bai kamata ba la bagili li ahadin an yadkhula an-nara shine farko bai kamata wani yau a ce ya shiga wuta ba walahu inda ahadin min ahli janna haqqun hatta aqussahu min kuma yana da haƙƙi a wurin wani wanda shi kuma wani zai shiga aljanna har sai an kwato masa wannan haƙƙin nashi wanda za su tafi wuta da su ake fara kenan ba wani wanda zai shiga wuta kuma yana da hakki a wurin wani gashi sai zai shiga aljanna sai an so mai wannan hakkin nashi kaga ta yadda in za a fasa shiga aljanna wancan ma a fasa a kwato hakkin sa a aliya wala yanbaghi li ahlin min ahli adam min ahli aljanna kuma bayyuwa ga wani wanda shi kuma dan aljanna ne an yadkhul aljanna shi kuma ya je shiga aljanna wali ahadin min ahli nari wato indahu haqqun hatta qussahu kuma yana da shi ma wani haƙƙi nashi daga wurin yan wuta shi ma san an so mai haƙƙinsa. sa hatta latama har mari da ka taba yi na wani in ka san ka taba marin wani tun yanzu ku nemi a warware kawai kafin aje san aramu an so mai haƙƙinsa. sa har mari hatta latama har marin da kai ma wani ba gaira ba dalili to ka je ka nema ya yafe ma ko kuma aje san ai rikici kala Kulna, to ashe yasa muka karanta wannan cikin magabata wani yace ga shekarunsa sa yayi wajen shekara sama da 70 yace waɗannan hannuwan tunda suke ban taɓa daga su na dau kayan wani ba ko na daga su na doki wani har gashi zai mutu saboda haka hammari ulna kaifa wa inna na'ati uratan urlan buhman sai suka ce to ya za a yi mu biya mutum ya za a maida mai sa bayan mu ka riga ka gaya mana a can sama za mu zo ne ranar tashin alkiyama ba ma kaya a jikinmu ko shayi ba a babu sannan buhman ba komi tare da mu to da mi za mu biya a wannan wuri qala alhasanatu wasayyi'at yace ran nan abun biya kawai kyawawan ayyuka ko munana in kana da kyawawa sai a kwashe ma biyan bashi in babu a ɗauko zunubin wanda ka zalunta a lafta gurlan in an ce gurlan ai gairu maktuni na wanda ba a masu shayi ba hadisi na goma an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna ai manil muflis fina kun san kowa ne ne za a yi mai fallasa a cikinmu wanda za a je ranar lahira a mai tonon silili a mai fallasa kulna al-muflisu malla dinara lahu wala dirham suka ce mai shi shine wanda bai da dirham dinari kuma bai da dirhami bai da kama bai da komi bai da komi a hannunsa qala al muflis min ummati yace mai fallasa shine wanda za a yi mafallasa daga cikin al'ummata man yati yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin shine wanda zai zo ranar kiyama ga ladan sallah yayi sallah da yawa ga azumi yayi da yawa ga zakka ma yayi wa yati wa qad shatama hada sai gashi yazo ya zagi wannan ya ci mutuncinsa wa qadhafa hadha yayi ma wannan kazafi na ƙarya abinda bai sani ba ya ce wani yayi wa akala mala hadha ya ci dukiyar wannan ya ci kayan shi wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wannan ku duba yanzu halin da ake cikin da ake kashe mutane ana zubar da jinin mutane kawai saboda wani abu na duniya wasu su ce sa su aka wasu duka da wanda ya sa din da wanda aka sa da kowa in dai mutum bai tuba ba har lahira an shiga uku wa daraba hada ya doki wannan za su zo suka ce a kawo kuɗi kai ka ce kuɗin nan a tara su aka yi a cikin gida kwana ɗaya suka ce a kawo kuɗi kira mutanen ka ce su kawo kuɗi in ba kuɗi su sa mutum su dinga duka suna sawa a waya a ji ana zabga kai akwai wanda na taba ganin bidiyo wata rana da wuka suke yankan su ma suna sa wuka ne kawai su dinga yankan su kawai a cinya a baya sai su yi masa haka da wuka kawai su tsago tun daga baya har ƙasa ce kawai ka ce su kawo kuɗi ko kuma sa leda wannan ma ai abin nan akwai wanda ake sa ma wutan abin nan wuta ta lantarki su dinga liƙa masu wuta ko ta wani fanni na azaba su sa masu abin nan din wuta kai wanda aka sa wuka aka tsado tun daga baya har ƙasa cinyoyinsu duk sun zazzabga masu wuka kawai a ciki su ta ihu su ce ba mutane su kawo kuɗi to kuɗin nan a ina suke sai a kawo kuɗi in ba kawo kuɗi ba wani karshen ta daga nan su kashe shi wani ma sun kai an kai kuɗin ma sun kashe shi tun da ku kalli rashin mutuncin da muka muka abin nan ba wancan kwanaki da muke magana mutum ne ba a kama matar shi ba an kama matar nan tashi da ciki aka ce sai ya bada miliyan biyar ya nemo miliyan biyar kafin ya kai sai aka ce albishirinka ya ce goro suka ce to matarka ka ta haihu ta haifi yan biyu mace da namiji amma yanzu kuɗi ya karu maimakon miliyan biyar yanzu miliyan tara za ka kawo kowanne ɗaci miliyan biyu kuma in za ka kawo sai dai ka kawo da kanka ya ce sau Allah ba mafita ya tafi ina ya shiga ina ya shiga ina ya faɗi ya shiga ya nemo miliyan tara ya gaya masu ya ce ga yanan zai zo suka ce sai ka ka zo ka tabbatar fa sun cika ya ce ba komi ya zo da miliyan tara malam aka kirga kuɗi cas ogansu ya sa aka kirga kuɗi miliyan tara aka ce oga kuɗi sun cika miliyan tara to sai ni yace sai matata ina take kika ce matarka ga ta can mutu kuma sun anshe kuɗi to na ji matata mutu ina jariran da kuka ce an haifa suka ce su ma jariran babu su ai shi ne ma dalilin mutuwarta jariran nan bayan an haife su kafin ka zo sai muka ga karnukan muna jin yunwa kuma suna sha'awa sai muka ba su jariran suka cinye shi yasa maman da ta gani a gabanta aka cinye jariran sai ta mutu to ku kalli wannan wannan masifan yanzu jama'a wannan zaka jira sai amma ko sai an ma wani na jikinka sannan ka roki Allah wannan masifan Allah ya ba mu mafita kanta kuma wanda ke sa ai wannan abun koko masu yi ya sara ya Allah ka ba mu mafita to ku auna ko wannan abun haka fa aka gaya mata ba kunya ba jin tsoron Allah wai wai karnuka sun ji su sha'awar jarirai an ba sun cinye kuma ɗan adam ɗan uwanmu suke wannan Allah ta ba mu mafita to auna sannan akwai malamin da na ji ya ce akwai matar da aka kama ta aka kama ƴaƴanta mata su ma su biyu aka je aka yi masu tsirara sai a zina da uwan sai a dawo kan 'ya'yan gaban kowa duk juna suna ta gani kowa na gani da aka ba ta waya aka ce ta kira mijinta ta ce ma mijin ta ce ina roƙonka kakka bata kuɗinka ta ce in ka bada kuɗinka a nan ka yi aikin banza don ko na dawo ma mutuwa zan wannan wulakancin da suka yi mana ba mu iya rayuwa ko mun dawo ma mutuwa za mu yi da aka gaban mu kawai mu mutu ya fi mana sauki kan ma ka bata kuɗinka wallahi ko mun dawo gida mutuwa za mu wannan rashin mutuncin da aka yi mana a gaban ‘ya'yana da ni da su gabana ba wanda zai rayu ni da haka kan ba ta ba da kuɗi to sai su ci gaba da dukanta kuma daga na aiko amma haka ta ce ta ce wallahi ba amfani akwai wata yarinya nan da aka kama ta wata rana da suka je suka dinga mata taron dangi ita ma tana jin wani yare da iyayen suka suka yi magana da ita ita ma sai tai masu yare ta ce kullum fa su goma suke mata taron dangi ta ce wallahi ko an dawo da ita gida mutuwa za ta ba ta ma ta ce ta ma ba ta da wani amfani an riga an gama bata mata rayuwa don haka kasu biya kuɗinsu su batta kawai ta mutu a can don ko ta dawo ma mutuwa za ta ita dai su yi mata addu'a kawai shi ta abinda take bukata kenan kawai mata addu'a Allah ya ji kanta ma mutuwa za ta yi ko kun ba da kuɗin ku mutuwa zan yi ma banza tauna wannan irin wulakanta dan adam Allah ka ba mu mafita a roƙon Allah baraka wata ta'ala masu abin nan in masu shiruwa ne Allah ya fi mu sani tunda bayan sani ne muna roƙo Allah shirye da su ya sa masu tunani a zukatan su gane wannan abu. ba daidai bane dan duk da ake cewa shaye-shaye suke yi suna shan kwaya ai da aka kama baban su sun gane da kama baban wasu ba su gane ba cewa ba daidai bane abu? ba zuwa yayi bai ce sai ya tada garin ba dawo da baban shi ba shi ma ashe kaga suna sani suna dawowa cikin hankalin shi a sai sani in an ce shaye-shaye suke ko suna shan wani abu da suke fita daga hankalin su duk da aka kama wani cikin su ko aka kama dan wani bai ji bai gane cewa abun ba daidai bane su wasu suna da mata wasu suna da yaya turan da aka kama nasu ba sa ji ashe suna sane so da aka wannan shi ne muna fata Allah shirye da su Allah shi ke da zukatan bayansa ya gana ma sai shirye da kowa tattar da muke Allah shirye da su kuma ba ma so su mutu akan haka muna so su tuba ina ne eh, abin ya koma ko ya ce aka ce wannan za a ansa a ba wannan amma wannan suka ce to ya za a yi bayan an ce ranar za su tashi buhuman ko za su tashi ba komi a rabin nan ɗinsu sai ce na na ba ta ma abin ko na koma baya ne ko wanda ya zubar da ya doki wannan wa qadafa hada wa akala mala hada wa sakaf wa safaka dama hada wa daraba hada wa yuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi idan qabla an yaqdi ma alayhi idan mutum kyawawan ayyukansa suka kare min qabla an yaqdi ma alai kafin ya gama biyan abin da ke kan shi shi ke nan. zamin shikenan ya min khatayahum faturihat alai sai a kwaso zunuban su alafta mai sai a ɗebo zunuban su da lalata kare ba bai gama biyan bashi sai a ɗebo zunuban waɗancan masu hakkin alafta mai sun matsori hafin na sannan a wurga shi cikin wuta a azanin lahu a jarana wa fihi khatarul iqamati ala dhanbi dunan mubadara ta bi tauba kaga wannan yana nuna mana hadarin mutum ya tsaya akan zunubi bai yi gaugawa zuwa ga tuba ba hadisi na sha daya wani anas radiyallahu anhu qala بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحكا حتى بدت ثناياه وترانا منزون الله yana zaune sai muka ga yayi dariya har hakoransa na gaba dinnan suka fito فقال عمر رضي الله عنه ما أضحك يا رسول الله بأبي أنت وأمي yace menene yasa ka dariya ya manzon Allah babana da mamana su zama fansa gare ka menene abin da yasa ka dariya irin wannan yau muka ga dariya wanda bamu saba gani ba qala rajulan min ummati bayna yaday rabbi azza wa jal bayna yaday rabbi rabbil izza yace wasu mutane ne daga cikin al'ummata su biyu aka nuna man yadda za a yi hisabin su ga sunan tsaye gaban Allah mabuwayi da daukaka wa qala ahaduhuma ya rab daya an zalunce shi sai yazo yace ya rab khudh li mazlamati min akhi ka an so man zalunta ta da aka yi daga dan uwana an so man hakki na wurin dan uwana fa qala Allah kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqa min hasanatihi shay'a ya ce ya za ka yi da ɗan uwanka yanzu ba abin da ya rage daga kyawawan ayyukansa komi ya ƙare duk ya yi biyan bashi sun ƙare ya ce tuna za ka yi da shi babu ƙala rabbi wani ya hamal min auzari to sai ɗauki zunubaina tun da aka ne sai kwashi kayan zunubaina tun da bai da lada wa fadat aina rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bukai daga nan ne sai hawaye suka kwararo mai idan manzon Allah da ya ji wannan magana sai fashe da kuka ثم makala inna zalika يوم عظيم يتي للي wannan rana mai girma ce ya tajun nasu an yahmila anhum aimin auzarihim a lokacin da mutane ke tunani suna da bukatan wani ya dauke masa zunubansu yau so suke kawai kowa neman kai yake da abin da ya aikata to abin da yasa ya dariyan hadisin ba a karasa ba da aka yi wannan maganan ne aka ce da ya aka yi wannan Allah da ya so su da rahama don wancan din ya tuba wannan sai aka ce daga kan ka kalli wani gida sama sai daga kai ya ga wani dingime mai gida sai ya ce god wannan gidan Allah ai wannan sai dai annabawa sai ya ce a gaba na wani bawa ne daga cikin bayi ya ce wannan bawa wani iri ne nine ne aikin da ya ce kai ma za ka yi aikin da za ka samu wannan gidan ya ce ya Allah wani aiki ne zai yi ko mutum ya samu wannan gidan shi ya ce kai ma dan uwanka afuwa da kake bi bashin nan kai mai afuwa sai ya ce ya yi mai afuwa sai aka ce to je ka ku da kai da shi shi ma yana da irin shi don shi ya yi tuba mai kyau sai kuma ka yi afuwa mai kyau saboda aka kowa na da irin wannan ku je ku shiga su shi ne annabi ya dariya ta wannan abin da da aka yi magana sallallahu alaihi wasallam ya fito ko to dai abin da muke nuna na ai kaga tuba kada mutum ya doge akan zunubi abu na sha biyu anhu qala kunna inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa bahika muna wajen manzon Allah muna tare da shi sai muka ga yayi dariya fa qala hal tadruna mimma adhak ko kun san me yasa ni dariya qulna Allah wa rasuluhu a'lam muka ce Allah da manzon sa ne suka sani qala min mukhatabati al-abd rabb li rabbih na bawa ne wani bawa ne ma ubangijin sa magana fa yaqulu rabbi alam tajurni ay Allah tabaaraka wa ta'ala min min az-zulmi ya Allah ba ka tsirantar da ni daga zalunci ba cewa ba a zalunci ka ce kuma kada in yi wa ya ƙulu bala Allah ya ce haka ne kala inni la ajizul yawma ala nafsi shahidan illa minni to ni yau ba na son wani ya mai shaida a kaina sai dai jiki daga jikina bawan zai ce shi bai son kowa ya mai shaida sai dai a bari jikin shi ya mai shaida jikin shi da kan shi ya mai shaida shi ya mai shaida wa ya ƙulu kafa bi nafsika al-yawma hasiban ka isa yau kai da kanka ka faɗi ka kai ma kanka bincike ka faɗi matsayinka wal kiram al shahu shafu wannan ba su kuma abun nan ba shahudan su kuma masu karamcin nan wanda suke masu rubutu su kuma su sheda. qala fa yuqtamu ala fihi sai a kulle bakin shi a lokacin wa yaqulu li arkanihi sai a ce sa ku yi magana watan tuku bi amalihi sai sa su ce da mu akai kaza da mu akai kaza kowa aikin da akai da shi zai faɗi an yi aikin alkhairi gabobi su ce da su akai sallah da su akai kaza da su akai kaza wanda suka je suka ko wurin haram ko suka yi zina ko suka yi abin da ƙarya da kowa ya kowa dai gaba ta faɗi kuma khalla bainahu wa bainal kalam daga nan sai a ce to kada ya tsara magana ya shiru wa ya sai daga nan ya tsara ya dawo ya ce budan lakunna ya ce Allah ya wadaranku ya rika zagin gabobin nan yana wani abin nan wasu kan kuma ku yi nesa da ni ba ruwa na da ku ba ni ba ku fa an kunna kuntu unadil ai ku nike karewa duk abin nan da nike ku ne ba na so ku sha wahala in ma a duniya ne su aka yi don su ji daɗi to yanzu kuma da za a sha azaba yana kame kame su yake so ya kare ma to ba sun bayar da shaida to abin nan ne gabobin nan da abin nan in an ce wanda ya zo shiga wuta zai zo in an mai shaida gaɓoɓin sai sai sai lima shahidtu alaina dan me kuka yi mana shaida qalu an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay Allah wanda ya sa komai ya magana shi ya sa mu muka yi magana wa huwa khalaqukum awwala marra kuma shi ya sa ku dama shi halitta ku tun farko saka yanzu ya ce ai magana ba wani abu sabo kun gani saboda ba tuwa ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce Mandaraba mamlukan sautan wanda duk ya doki wanda ya mallaka da bulala zulman akan zalunci ya samu bulala ya zane wanda yake masa bauta wanda bawa ne wurin sai masa duka istusta minhu yawmal qiyama to ko za rama bawan nan ranar kiyama shi sa wani abdullahi bin masaud ne aka ce rana ya bugi bawansa annabi yana baya sai ya riƙe mai magana yana cewa ikon da kake Allah yake da shi a kanka ya fi wanda kake da shi akan wannan bawan da haka ka tuna sai ce ya yanta bawa kuma ranar ba mun yi magana da wani ba nan muka karanta wanda aka ce ya zo ya tambayi bayin nan suna ma mutum karya, suna yaudarar mutum yana dukansu yana zagin su aka ce za a je ne ranar kiyama abu mataki uku ne za a je a auna zaluncin da suka yi ma da kai kuma hukuncin da kai masu idan hukuncin da kai masu bai wuce zaluncin da suka yi ma ba ya zama na akwai rara to kai ke da rara idan kuma duk sun yi daidai zaluncin da kuma hukuncin da kai masu ta daidai to lalaka wala alaika idan ka aka auna kai hukuncin da kai masu ya fi tsanani akan wanda su suka yi ma to ran nan ne kake da masifa su kwace ma lada sai koma gefe ta kuka yai ta kuka ya ta kuka daga baya ya dawo ya ce ya rasulallah ni fa na auna mutanen na annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa magana ce ta karanta qur'ani bane dan aka ce wudi al wudi amawazin al qit al yawm al fa la tuzlamu nafsun shay'a ai ga baya shi an yi magana a abun nan ba wa in kana misqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin ba wannan ba yace ai ko ya karanta ya fashe da kuka ya ta kuka da ya dawo ya ce ma annabi na lura na auna ba mafita ga waɗannan mutanen sai dai in rabu da su don haka duk bayina na yanta su su su yi ta kansu nima ne ta kaina aka ce to wannan kayan makon ka taka tsantsan to yaya kuka gani yanzu mutum sai ɗauko mai aiki ma mata nan sai ne masu magana mata dukan masu aiki suke yi yanzu har a ce an kai wata kotu ko an kai su abun nan saboda suna yi ma masu aiki ɗan banzan duka sa mai aiki cikin ɗaki ta mata ligis da duka in aikin bai maki ba ko ta yi maki banna to ki sallame ta mana ki ɗauki wata bai fi sauƙi ba ya fito yau da haka kun gani wa maka na kana hadha tarhib min as-sunna haqqan lil muslimina ala al-mubadarati bit ya yace wannan karatun da kuka ga mun yi ana tsoratarwa ana so a kwadaitar da musulmi ne fa su rika yin gaugawar tuba shine al-mubadara wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne ya qabalu tauba an ibadihi idza sadaqu wa nadamu ku ja layi akan wannan layin na kartin daga wa inna ma dinna shine asalin kan karatun na abun nan ba wa inna ma kana hadha tarhib min as-sunnah fa fi sunnah wannan tsoratawar da aka yi da hadisan nan da aka kawo an kawo su ne hassan lil muslimina na a kwadaitar da musulmi alal mubadarati tauba akan yin gaugawan tuba sannan wato wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ya qabalu tauba an ibadihi idza sadaqu wa nadamu idan yana karbar tuba ga bayinsa idan suka yi gaskiya kuma suka yi nadama ya fito mu kana wannan wannan ko mu bari haka to ai fadil mubadara ne ai ko na da mu bashi ne سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا